tun a ƙarshen makon da ya gabata ne aka fara gudanar da jerin taruka da lakcoci da gwamnatin kano ta shirya domin murnar cika shekaru hamsin da kirkiro jihar kanan baya ga haka tarikan dai na zaman dandalin bitar nasarori da ƙalubalen da jihar kanan ke fuskanta wacce tafi kowace jiha a najeriya yawan jama'a Dindindin dai masana tarihi da ɗayan siyasa da kuma masu tsokaci kan al'amuran yau da kullum suka fara bayyana mabambantan ra'ayi dangane da cewa ko jihar Kano ta samu ci gaban da aka yi tsammani cikin waɗannan shekaru ko kuma a'a. Alhaji Aliyu Muhammad Satitima da ke zaman tsohon shugaban jam'iyyar PRP a jamhuriya ta biyu na cewa. Mai girma gwamnan Kano na farko na soja Alhaji Audu Bako duk da cikas da igamu da ita na ana yakin basasa a ƙarƙashin wannan mulki. shekara tara i iya shekara tara nan ya yi ƙoƙari i ɗora kano a akan gwadabe totar wanda da an yi sa'a irin inda suka taho da husanin niyya waɗanda suka gaje su da irin wannan akadin aka taho to fi sabilillahi da yanzu wannan kanan ba ita bace wasu sun kauce wasu kuma sun kamanta daga cikin waɗanda suka kamanta ina daga ciki Muhammadu Abubakar wannan bawan Allah ya yi gwargwadon ikonsa fi sabilillahi abin da muka rasa gaba ɗaya a mu demokuraɗiyya muke ganin akwai cibiri cibiri duk kishin ƙasa shine a aba'isin rashin ci gaban wa'annan shekarori da suka tafi gaba ɗaya galibin dai manazarta sun yi amanna cewa kanan taburin ƙasa a shekarun baya musamman ta fuskar masana'antu kasuwanci da ayyukan noma baya ga fannin ilimin arabiya da na zamani sai dai a baya baya na a iya cewa an samu koma baya musamman la'akari da yawan masana'antun da ke rufe a Kano da kuma koma bayan da aka samu a wasu bangarori daban-daban amma malam bashir muhammad bashir wani kwararren dan jarida kuma mai sharshi kan al'amuran yau da kullun na cewa duk wanda ya samu dama dawa da kiyayya irin ta mulki na na gaje ka amma da na gaje ka mun bambanta akida dan haka ba zan ci gaba da irin ayyuka na alkhairi da kai ba to idan muka tsaya muna kallon irin yadda kasashe na duniya wanda suka shura a mulkin demokradiyya suka yi ga su da bambancin siyasa amma yau idan misali aka wayi gari yanzu kamar yadda Obama dinnan ya sauka Donald Trump ya hau idan akwai wasu abubuwa wani amfani na raya ƙasa ta iya yiwuwa cewa su su kalli abin cewa za su yi ne don buƙatar amerika to saboda haka mu ma kamata ya yi idan muka samu kama irin wannan hali mu daina zubar da aƙidun baya masu kyau saboda muna da bambanci ko kuma akwai wata tsama na da ni da wanda na gada. sai dai daraktan labaru na gwamnan kano salihu tanko ya kasayi ya ce gwamnatin ganduje na hoɓɓasa wajen kammala ayyukan da ta gada daga magabatanta. mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduji ya ɗauko wannan wajen ganin an kammala ayyukan da shekaru goma sha ma kai hadda abubuwan da tun zamanin malam abubakar rimi kamar kasko kamar nada saboda haka mai girma gwamna ya yadda da cewa duk abin da yake na alheri na al'ummar jihar kano da ya daɗe baya aiki ya dawo ya ci gaba da aiki domin wari al'ummar kano sannan banda wannan kuma shi ya kirkiro nasa domin kana ta ci gaba kuma fatan mu shine ko bayan shekarunsa wanda zai zo shi ma ya ci gaba da dora akan wannan domin ci gaban jihar kano alhaji salihu tanko ya kasai kenan daraktan labaru na gwamnan kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.